yawwa a je mushi ana yin kwanewar wannan system kai ya yi haka tuna gode to yan uwa masu albarka kamar yadda bayani ya gabata ku yi haƙuri dangane da wannan karatu da zai zo cikin ikon Allah sai yanzu na samu dama na sauke wannan alkawari da na ɗauka kamar yadda bayani ya gabata ɗazu shine makasudin wannan karatun shine rashin samun dama na haska abin da na karanta jiya a pejin isha fm lokacin da babban malami malam yake gabatar da karatu wani ɗan ɗariƙa ya hauro ya ce yana bin malam bashi wai inda shehu tijjani ya ce idan an shiga tsanani an yi kiransa a nemi agajinsa zai taimaka zai fitar da muridi daga cikin kunci zai yayi bakin ciki ya ce ba inda shehu tijjani shi ya faɗi wannan abu duk da malam ya ba shi amsa ya janyo baitin da ke cikin addurratul kharida na cewa idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati jani ya wahid al asri aghisni faqad daqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altaf fi ma'zam al amri wa yakshifu kull al karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki as samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari cewa idan zamani ya shafe ka da kunci da damuwa fanadi kai kira ka ce a ya tijjani kaga ba Allah ba ka ce ya tijjani ya shehu tijjani ya wahid al ya ɗaya ɗayan zamani ka kai masa kukan Allah ka ce a gisni a gazan mini taimakanni faqad baqa zamanu bi ahlihi haƙiƙa zamani ya yi ƙunci ya matse da ma'abocinsa zai iya ko ba zai iya ba sai aka ce fayati kabil alfafi fi mu'zamil amri yayin da ka kirawo shi ka kai masa kuka sai ya zo maka da tausasawa cikin babban al'amari fi mu'zamil amri ba ma nan zai tsaya ba shi shehu tijjani wa yakshifu kuma zai yaye ba fa Allah ba fa kullal karbi dukkanin wani damuwa kakab an ka gabarin ka bi himmatin da himmarsa wanda himmat tasa alat fauka aflaki samawati wal badari alat fauka aflaki samawati wal badari ta ɗaukaka saman falakai na sammai da kuma wata tana can himma shehu tijjani ba nan ma zai tsaya ba wayati kabil khairati shi shehu tijjani zai zo maka da alkhairai wa ya tika bil khairata an ce ba a ji eh akwai wanda yace ba a ji kai wanda yace ba a ji to inda ba a ji ai babu damar karatu ku yi haƙuri da Allah an ce ba a ji an ce ba a ji an ce ba a ji in ba a ji ai babu karatu an ce ba a ji ku yi haƙuri na canja abin in allah da yanzu za a eh, an ce ba a ji na ga wani abin da ya sa ne ba na duba comment yanzu nan za ka ga sun fara zagi na eh, shi ya sa ban fiya duba comment ba eh, to Shauti jani wa ya tika bil khairati zai zo maka da alkhairai min kulle janibin ta kowane ɓangare sannan ba nan zai tsaya ba wa yadfa wa an kalkar ba Filbarri Walbahari zai ingije maka damuwa Filbarri a dandagar ya kasa ba cikin teku ba walbahar har cikin teku ma wannan kaga ana kiran wani Allah yayin tsanani ana kiran wani Allah yayin yalwa wanda ko mushrikai na da in suka shiga cikin tsanani suna mantawa da lata da uzza da manata da kowa sai su koma zuwa ga Allah amma shi shehu tijjani wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari shine amsar da malam lawan ya bashi amma saboda wanda ke kan bidaa akwai shi da taurin kai sai ya ce wai ai malam lawan cewa ya yi wai shehu tijjani ne ya faɗi da kansa ya ce in an shiga tsanani a kiransa don haka ba za a ba shi amsa ba sai an kawo inda shehu tijjani shi ya faɗi da kansa to daga nan kuma a maimakon ya tsaya iya nan kawai sai ya zo ya ce ai istigasa ma wai shekul islam ibn taimiyya wai ya yadda da ita ya tabbatar da ita ya ce ta halatta wai ibn taimiyya fa ko da yake in irin waɗannan jahilan sun faɗi ba mamaki prof ma ya faɗi prof ma ya faɗi dambar wadda ta faru tsakaninsa da mala alƙasin hotura ya faɗi ba mamaki in kai ka jahilci Ibn taimiyya kai a matsayinka na jahili to malamin ma ya yi kaga ba mamaki amma da kunya mai hankali mai fahimtar karatu ya ce Ibn taimiyya wai ya yadda da istigasar da kuke yi mai hankali mai fahimtar karatu zai yi wahala sai dai mara fahimta to sai ya kutsa ya ce ai Ibn taimiyya ma ya yadda da wannan istigasar sai ya tafi eh, cikin littattafai daga cikin littafin ibn timiya ya ta dambarwa ya ta jahilci amma mai hankali mai fahimta zai san ƙarya <laughs> yake yana nan kewaye yake yi wannan abu na biyu da yake nan sai abu na uku Shi ne malam kakisi ya zo ya karanto wa'insu baitika cikin littafin a sheikh abubakar atiq hadiyatul ahbab ya karanto baituka wannan kolan ya ce malam kaki su karya yake yi ka 'yan ɗariƙa ya ce malam kaki su karya yake to yanzu abubuwa uku zan tattauna insha Allahu a wannan zaman da gurin da na tura malam muhammad mai isha fm bai samu damar sawa ba shine inda shehu tijjani da kansa yake cewa a kiransa zai yaye zai kare muridi zai tsare shi daga dukkanin sharri da fitina zan ka wajen zan nuna tunda dai ka ce na shehu tijjanin kake so da kansa ko to zan nuna yanzu zan haska kuma na ba ku likeci ɗazu sannan abu na biyu zan komar da kai cikin littafin shekul islam ibn taimiyya da ka ce wai ya yadda da ku. zan dan haska ma a alal akal guri guda biyar zan haska ma ka gani sannan abu na uku sai in nuna ma cewa abinda malam kakisi ya karanto cikin wannan littafi akwai shi kuma shewun ne ya faɗi kai ɗin baka san shi ba ne shi ne abubuwan da za mu tattauna guda uku abu na farko mu fara da baitukan da ka ce malam kakisu ƙarya yake yi sharriyewa shehu abubakar shehu abubakar atiku sharri ya masa ƙage ya masa ba wannan baitin to zan nuna maka gani da idanka kaga gobe in wani ya karanto ba ka ce babu ba sannan mu shiga cikin baitukan tsaya na fara sa ma shi eh, baitukan zan fara sama. in nuna ma amma tsaya in sa gurin da ka ce babu kowa ya ji eh, tsaya in sa masa gurin da ya ce babu eh, ku bari in ɗan sa masa ya ji inda ya ce babu eh, kowa ya ji inda ya buɗe baki ya ce babu in na sa ma ka ji ka inda ka ce babu to sai in ji sai in nuna ma kaga aina ba baka ilimi gobe ba ka zo ka ce ai ba wannan baitin ba wala ba karatu suke yi ba wallahi ba karatu suke ba amma ba matsala kuna ba mu wahala eh, gashi za ku ji gurin da ya ce ƙarya ne gashi yanzu maganar da malam kake shi faɗa akan shehu a shehu a titi wannan maganar ƙarya ce kun ji maganar da malam kaki su ya faɗa akan shehu abubakar a atiku yadda kuke faɗi da hausa ya ce ƙarya ce ku ƙara ji maganar da malam kaki shi faɗa akan shehu a shehu a titi wannan maganar ƙarya ce kun ji maganar da malam Kakisi ya faɗa a kan shehu abubakar a atiku wannan maganar ƙarya ce amma yana da kyau mai masa adalci mai malam kakisi ya faɗa ku yi haƙuri mu koma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 wa anta kafi idza ma kuntu fi dhiki wa anta babu najati anta munqidhu man qad kana mushtabikan fi shiddati dhiki hmm. ya gausu kullu muridin laza murtajifan mimma arahu min al ahwali wa dhiki ya khatimal ya khatibul awliya'i ya man yamudduhum ya qutban al katim fankidna min al dhiki ya najul khairul baraya anta munqidhuna man kad man kullu kad ara min sibatil diki yace asku ile wato kana ji Allah baitin ne da shirka ta yawa ciki <laughs> wallahi shi yasa sai ce karya ne wallah abin da yake faruwa kenan wato baitin ne ya ji shirka ta yawa ciki shi yasa wallahi da ya tashi kawai sai ya ce ƙarya ne amma ba matsala eh ba matsala da Allah eh ba matsala da Allah ku yi haƙuri da Allah da Allah ku tsaya ku yi haƙuri da Allah ina zuwa mm, ku yi haƙuri da Allah ina zuwa ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri afuwan ina so in nemo wancan ne <laughs> Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina so ne saboda mu ringa musu adalci ne adalci shi ne abin da za mu sa su karin kansu su ringa fahimta adalci maganar da malam kaki shi faɗa akan shiru a shehu a titi wannan maganar ya ce sai kun ji maganar da malam kakisu ya faɗi a kan malam abubakar atiku <laughs> ya ce wannan maganar ƙarya ce maganar da malam kakisu ya faɗa a kan shehu a shehu atiku wannan maganar ƙarya ce kun ji wannan maganar ƙarya ce to mu koma wanda na sa yanzu mu bibiyo muna yi muna nunawa muna yi muna nunawa ya ce wannan maganar ƙarya ce ya ce wannan maganar karya ce to tsaya malam kaki su zai ringa faɗi ina nunawa ga littafin ku fara bari in nuna muku littafin ga littafin kun gan shi ga littafin tsa'in dawo baya saboda a ringa gani kun ga ga littafin nan kun ga a shehu abubakar a kaga wadiwa nuhu ga ne.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 a sheikh abubakar atiku sanka babban mukaddami ne a cikin wannan dariƙa. wannan sheikh abubakar atiku sanka kusan su sun kurbi ɗarikan ne daga madarata tunda ɗalibai ne na shehu ibrahim na shehu ibrahim inyas to waɗannan kuma ko shehu ibrahim inyas ya zo ya same su da malintarsu da ilimin idan ka koma cikin diwaninsa harful hamza ka koma harful hamza to gashi harful Za ka ji yanda yake karara yake roƙon shehu tijjani in ya shiga cikin bala'i to me yake cewa ce ya sayyidi ahmadu tijjani khuzbiyadi na'am Antal malabu ba hazal halu fi da ya Antal imadu a gausi wa sanadi. Eh ga wajen. Wa an ta kafi iza ma kun tu fi ziki. Ga babu na jati an ta mun kizu man sadika na musta bikan fi shiddati ziki. Ya gausu kulkula muridin la zamurta jifan. min ma a rahu min al’ahwali wa biki ya khatimar ya khatimar auliyayi ya manya muddu ya kutu ba nalkatimu ban kizna min al’biki ya na jiru hairu baraya an ta munfi zuna man kullu kadi a ra min shi kutu biki yace ashku ilayka umuran anta tudrikuni fiha fun izna min adiki mm. ya sayyidi ya abal abbas anta laha wa man siwaka yunajjina min adiki ka duba mala wato idan ka kalla baitukan kawai wannan shi babban muridi yace malan kaki su ƙarya yake ya ce malam kaki su karya yake kun ga dai kun ga baitukan ko ba sa karatu wallahi wallahi ba sa karatu ba su san littattafan ba mu ne muke biya musu kuma mu biya muku karatu ku ringa yin gaddama da mu maganar da malam kaki shi faɗa akan shehu a shehu a wannan maganar karya ce wannan maganar ƙarya ce to kuma kun ganta to mu koma mu ƙara biyowa ku ji abin da yake cewa ya ce ya sayidi ahmad tijjani khuzbiyadi <laughs> ya ce ya shugabana ahmad tijjani shewa ahmad tijjani khuzbiyadi kama hannuna ya ce an talmala zufa hadha alhalu fi diqi ya ce kai ne mafaka ya ce fahazal halu wannan yanayin fafi diƙi yana cikin ƙunci fa wannan yanayin da ake ciki yana cikin ƙunci ya ce an tal'imadu a ya gausi wa ya sanadi wa an hafi iza ma kuntu fi diƙi ya ce an tal'imadu ya ce kai ne fila kai ne dirka e, kai ne dirka kai ne ginshiki antal imadu kai ne ginshiki kaji shi ne ginshiki na rayuwarsa ya ce a ya gausi ya mai taimakona ya gausu na wa ya sanadi ya madogara ta da shi ya dogara ba ga Allah ya dogara ba e ya ce wa an ta kahafi kai ne kogona iza ma kuntu fi diqi idan na kasance cikin kunci kamar yadda in ka je sai ka koma zuwa ga kogo in ka ji kunci to haka shi ma yake komawa zuwa ga shehu tijjani yake shigewa ya koma ya ɗauke shi kamar kogo wanda idan ka ji kunci kai mumini ga Allah kake komawa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al a ilahu ma'allah to ka gani yace wa anta kahfi kai ne kogona iza ma kuntu fi diki mutukar in na kasance cikin tsanani yace wa anta babu najati anta munqizu man yace kai ne kofa tsirana kai ne mai tsamar da duk wanda na كان kan في شدة diki. ya kasance cikin tarku shine kan. ya kasance cikin tarku an gane kamar irin kace irin kamar koma e kai ne wanda kake tsamar da dukkanin wanda ya kasance cikin koma fi shiddatin diki cikin tsananin kunci shehu tijjani ne ke tsamarwa ya ce ya gausa kulli muridin laza murtajifan mimma arahu min al ya ce ya gausa kulli muridin ya mai taimakon dukkanin wani muridi laza da ya fake ya koma zuwa gare shi murtajifan yana mai karkarwa irin kajiyo tsoron nan kana cikin firgici kana raurawa to shehu tijjani shine wanda ke taimakon ka a wannan yanayi yace mimma arahu min al ahwali wa dhiqi mimma arahu daga abinda ya katange shi ko daga abinda an gane ya lullube shi min al ahwali na daga cikin wahalhalu da tsanani wa da kunci to shehu tijjani shine wanda yake taimakon muridi a wannan yanayin ya ce ya khatimal auliya ya manu midduhumu ya kutuban alkatimi fanqizna min addiki ya ce ya khatimal auliya ya ce ya wannan wanda yake shi ne cikamakin waliyai ya man yumidduhumu ya wanda ke musu madadi duk wani walihi shehu tijjani ne ke yi masa madadi ya kutubana ya kutubunmu alkatimi wanda yake eh, wato ɓoyayye don haka fanki zina mina diki tsamar da mu daga cikin kunci duk fa ba Allah ba fa sannan ya ci gaba da bayani ya ce ya najila ya ce ya najila khairul baraya anta munqizuna min kulli ma qad ara min shiddati ya ce ya najila khairul baraya ya jikan fiyayyen talikai fiyayyen halitta shehu tijjani kenan jikan manzan Allah kenan an ta na? kai ne wanda kake tsamar da mu duk fa ba Allah ba fa min kulle ma kada a rami diki daga dukkanin abin da ya lullube na tsanani na daga tsanani da kunci to shehu tijjani shi ke tsamar da su Ya yace ashku ilaika umuran anta tidurikuni fiha aya shaykha fanqizna min ad-diqi yace ashku ilayka umuran ina kai maka kuka na al'amura anta tudrikuni anta tudrikuni yace kai ka riske ni fiha a cikin su wa'annan al'amuran ka riske ni anta tudrikuni kai ne mai riskata aya shaykha aya shehu tijjani fanqizna ka tsamar da mu daga ƙunci wannan fa duk yana gaya wa shehu tijani ne ba Allah ba Ya ce ya sayyidi ya abal abbas anta laha wa man siwaka yunajjina min adh-dhiqi yace ya sayyidi ya shugabana ya abal abbasi anta laha wato kai ke da wannan dama na tsamar da su daga cikin wahala wa man ka. wane ne wanda ba kai ba ya isa yunajina zai ya tseratar da mu mina diki daga kunci yanzu fa dinnan ba Allah daga farko har ƙarshe daga farko har ƙarshe babu sunan Allah shehu ne ke yayewa shehu ne abin dogaro shehu ne mai tsamawa shehu ake kaiwa kuka dinnan babu ma kalmar Allahu a ciki don nan babu kalma Allahu a ciki duk shehu ne haka kuma ya tawo har shafi na gaba wannan a shafi na nawa ne kaga shafi na 35 to haka ya ci gaba duk yana ta kai wa shehu wannan kuka kaga har gashi har shafi na gaba gashi nan har shafi na gaba yana ta kai masa kuka yana ta kai masa yana ta roƙonsa eh, yana ta roƙonsa gashi fa amma ya ce wai sharri aka yi gashi amma yace sharra akai gasu ya sayyidi ahmad at-tijjani khuz bi yadi anta malazu fa azal alu fi diqi Antal imadu gausi wa ya sanadi wa anta kahfi Iza ma kuntu fi diqi وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة الضيق أيا غوص كل مريد لاز مرتجفا مما أراه من الأهوال والضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا قطبنا الختم فانقذنا من الضيق ya najil khairil baraya anta munqizuna min kulli ma qad ara min shiddati diqi ashku ilayka umuran anta ha fiha ya shaykha fanqizna min ad ya sayyidi ya abal abbas anta laha wa man siwaka yunajjina min ad haka fa ka duba ka gani amma wannan ya buɗe baki ya ce ƙarya ake yi babu wa'annan baitukan wato shi karan kansa ya san saɓo ne shi karan kansa ya san shirka ne da ah, kafirci maganar da malam kaki shi faɗa akan shehu a shehu a titi wannan maganar ƙarya ce kun ji wannan maganar da na nuna muku ya ce ƙarya ce wannan maganar da kuka gani to ni na rasa to wannan littafin ba nasa bane kenan wa'ansu ne suka yi suka ce nasa ne barnar da take cikin wannan littafin shirkar da take cikin wannan littafin Allah ya yi yawa da ita kaga inda duk yake kai karar Allah Shi shine madogararsa ne mai tsamar da shi in ba shi ba wanda ya isa ya tsamar da shi wa man siwaka yunajjina min ad wane ne wanda ba kai ba zai tseratar da mu daga cikin wahala daga cikin kunci yanzu dan Allah wannan ba za a ce shirka bane kai sai an ce ma shirka ne kai to wannan abu na farko kenan wanda kai ka buɗe baki kace ce ƙarya ake to mun nuna ma ya rage ina ka gobe ma ka fito kace ce ƙarya ne sai abu na biyu wanda mun gama da nan sai abu na biyu wanda shi ma zan ɗan nuna ma ka buɗe baki ka ce wai ba a baka amsa ba so kake yi sai an kama inda shehu tijjani inda shehu tijjani da karan kansa ya faɗi wannan abu sai an kawo ma haka kace sai an kawo ma inda shehu tijjani da kansa ya faɗi to shikenan za mu kama daman jiya ma mun kama amma zan kara haskawa saboda kowa ya gani eh, zan nuna ma saboda kowa ya gani eh, sai an kama nasa ko nasa na shehu za a kama na shehu tijjani wanda da kansa yake faɗi ko to ba matsala tsaya mu kawo ma ai so muke mu a gane eh ku dan bari da Allah mu kawo masa ya gani so muke ai a gane ai inda za mu kawo ma eh, inda za mu kawo ma ya zamanto sanadiyar shirya ka to wallahi haka muke so dama haka muke so idan eh, da Allah ku dan bari na budo sai in nuna masa wajen wallahi haka yace yace sai an nuna masa wato shi bai yadda ba eh, shi bai yadda ba yace sai an nuna masa to kaga idan muka nuna masa ai mun yi daidai eh tsaya mu nuna masa cikin shafi na hamsin da biyar ne cikin addurratul kharida sharhi na Aliya aliyaqutatul farida shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida Ya tsaya mu nuna ma kare ce da in an nuna ma ko shehu kake so e shehu kake so ka gani ya ce in aka shiga cikin tsanani a kiransa zai yaye ko <laughs> to za mu nuna ma inda shehu ya faɗi ga littafin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida ka gan shi jibgege E, gashi kaga addurratul kharida kaga <coughs> e, ka gani gwandara gwandara ai ba ka ce ba ka gani ba kaga kaga aljuz'ul awwal ka gani ko to mu koma gashi shafi shafi nawa na ce ma shafi na hamsin da biyar cikin aljizu'ul awwal na nuna ma shafi na hamsin da biyar ka zo daga nan can ƙasa can ƙasa tsaya ka ji daga nan ka ganin ko eh, dalla dalla kenan kaga wa min shatahatihi aidan radiyallahu anhu wa ardahu ja'ala a'la illiyina ma'awahu qawluhu fi ta'iyatihi eh, kaji ko aka ce wa min shatahatihi aidan ana kawo shatahati ne na shehu tijjani irin zantuka da suke faɗi na suka na Allah na saba wa shari'a irin zantuka da suke faɗi shatahat ka iya fasarawa yadda suke fasarawa santi in santi ya ɗebe su e suka fara zantuka to wa min shatahatihi aidan yana daga cikin zantukansa na santi radiyallahu anhu shi shehu radiyallahu anhu kenan wa ardahu wa ja'ala a'la illiyina ma'awahu qawluhu fadin sa shi shehu tijjani fi ta'iyatihi gashi abin da yake cewa yace ala durratil bayda'i kana jitima'una wa fi qaba qausain jitima'ul ahibbati eh, wannan ishara yake yi zuwa ga isra'i da mi'raji to mu zo shafi na hamsin da shida a isra'i da mi'rajin da yake ishara wanda shi ya yi ɗin ya ce wa ayantu israfi lawan lauhawar rida wa shahattu anwarar jalali bi nazarati ga abin da ya gani ya ga israfilu ya ga allon ƙudurra Allah ya ga haske na jalalar Allah da dubansa ya duba ya gani ba nan ya tsaya ba ya ce wa shahattu ma fauqas samawati kulliha kazal arshu wal kursiyyu fi tayyi qabdati yace kai wa shahattu na gafa ma kaka komai dukkanin abin da yake fauqas samawati a saman sammai kulliha dukkaninsu kakaf ya gani ya ce kai ba nan ya tsaya ba kaza arshu kaga al'arshin Allah wal kursiyu da kursiyin Allah ya ce fi tsayi qabdati suna damƙata ya damƙe su a hannu ba nan ya tsaya ba kai ya ce wa kullu biladillahi mulki haƙiƙatan wa aqtabuha min hati hukumi wa ta'ati ce kai wa kullu biladillahi dukkanin garuruwan Allah fa mulki mulki na ne ni shehu na hakikatan a hakika wato ba na Allah ba ne nasa ne dukkanin mulki da ka gani na Allah duk garuruwan nan mallakinsa ne ba na Allah ba wa kullu biladillahi dukkanin garuruwan Allah mulki mallaki na ne hakikatan a hakika wa aqtabuha khutuban nan garuruwan na duniya kakab yace min tahati hukumi suna ƙarƙashin hukunci na ni shehu tijjani wa ta'ati da ta kai ba nan ya tsaya ba yace ana a aqtabil wujudi haqiqatan ala sa'iril aqtabi qawli wa hurmati yace ana a aqtabil wujudi ya yace kai a hakika fa ni ne qutubun kutubai na duniya kakaf na halittu kaf ni ne qutubun kutubai a Ya yace kai ala sa'iril aqtabi ya ce a kan sauran ƙutubai fa ƙauli wa hurmati ƙauli zance na yana kan dukkanin zancen sauran ƙutubai wa hurmati hakanan alfarmata tana kan dukkanin alfarma na sauran ƙutubai ba nan shehu tijjani zai tsaya ba zai ma umarni da kai kiransa in kana cikin wahala kuma zai yaye ma zai taimake ka yace tawassal bina fi kulle haulin wa shiddatin agisuka fil ashiya biyun bi himmati yace to tawassal kaga fi'ili amri ne tawassal bina yana gaya ma tawassal shehu Jani zai yi umarni ba shehu Jani zai yi umarni ya ce tawassal bina ka yi tawassali da mu shine ka kiraye mu eh, ka kiraye mu ka yi tawassali da mu ka yi kiran mu ba wai ka kirayi Allah ba fa kuma Allah ya a mu za ka kiraya kuma mu ne zami shine tawassal bina yace kai tawassuli da mu yanda suke cewa wai babin tawassuli ne tawassal bina kai tawassuli da mu fi kulli haulin wa shiddatin a cikin dukkanin tsanani da wahala to shehu tijani ne zai yi ba Allah ba sai yace a gisuka yace a gisuka to zan taimake ka kaga ba fa Allah zai taimake ka ba a gisuka zan agaza maka fil ashiya'i cikin kowane abubuwa dukkaninsu kakaf daharan matuƙar zamani ni shehu tuddani zan taimaka ma cikin abubuwa kakaf bi himmati da himmata kaga shehu tijjani yana umarni a kiransa tawassal bina fi kulli haulin wa shiddatin gi suka fil ashiya'i daharan bi himmati eh ba nan ya tsaya ba tsaya ka ji aikin da zai ci gaba da yi yace ana li muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin yace ana li muridi ni ga muridi na tsaya ka ji aiki na ni shehu jani hafizun ma ya khafuhu me kiyaye duk abin da ke ji tsoro ne ma din nan an gane ma din nan da kake kallanta wato tana daga cikin alfazul umum an gane alfazul umum tana daga cikin alfazul umum ma din nan ma ya khafu duk abin da muridi yake jin tsoro shehu tijani mai kiyaye shi ne duk fa ba Allah ba adalin muridi hafizun ma ya khafuhu ni ga muridi na mai kiyaye duk abin da ke ji ma tsoro ne ba nan zan tsaya bane shehu tijani wa ahrisuhu kuma zan kare shi zan tsare shi in ji shehu tijjani duk fa ba Allah ba fa ne zai tsare shehu tijjani ne zai tsare min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri wa fitinatin daga dukkanin wata fitina shehu tijjani yana zai kare eh zai kare ba Allah ba fa yace muridi idza ma kana sharqan wa magriban gisuhu idza ma sara fi ayyi ballatin yace muridi muridi na ni shehu tijjani iza ma kana sharkan wa magriban in ya kasance a mahudar rana ko a mafaɗar rana nisan nisanta kenan duk inda yake a duniya a gisu zan agaza masa ba, in shehu tijjani duk inda kake a duniya ya ce iza ma sa rafi ballatin ya ce idan ya tafi cikin kowane gari ne a duniya daga mahudar rana yake ko a mafaɗar rana ce shehu tijjani ya ce zai kare zai tsare sharri gashi kuma aka ce wa min shatahatihi aidan radiyallahu anhu wa ardahu wa ja'ala a'ala illiyina ma'awahu qawluhu kaga sannan ya ci gaba da faɗi gashi a cikin addurratul kharida gashi ka gan shi eh, sharhi na alyaqutatul farida gashi aljuz'ul awwal in ka duba shafi na hamsin 55 gashi can ƙarshe sa'annan shafi na hamsin da shida shehu tijjani ya ce a kiransa in an shiga tsanani zai yayi bakin ciki da damuwa da Allah yanzu dai ka gani ko ka gani dai wan a yanzu dai ka gani dan Allah a gobe kakka fito ka ce a'a ba a nuna ma ba ka ji tsoron Allah na malam kaki su ma na nuna ma kaga wannan wa min shatahatihi <laughs> radiyallahu anhu Eh, lawa wa min shatahati hi hi hi din nan shi yake faɗi eh, to kaga yanzu an baka amsa to mu koma wanda malam lawan ya karanto ma kace ba a baka amsa ba mu koma shi ma mu nuna wa al'umma yanzu dan Allah ma banda a ce ma dan dariƙa dan Allah banda ma baka da kunya Sheikh Abdulwahid Nazifi Asusi ya zo ya ce ai gashi a kirawo shehu tijjani in an shiga cikin tsanani zai yaye dukkanin bakin ciki zai zo da alkhairai zai ingije damuwa zai zo da tausasawa kai ka zo kana musu banda dariƙa ta lalace kai da aka ce wa min na muridi ay bai na yadayi shaykhi kal bai na yadayi ghasili har ka zo kana jayayya kai da aka ce a shekhu lil muridi fi darajati la ilaha illallahu muhammadun rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kadha sa'iru umurihi addiniya wa dunyawiyya haka fa aka ce ba? imanin ka na ɗanfare da shehu shehu irin abdulwa'id nazifi ya zo ya faɗi wai kana da ja ya ce a kiran shehu tijjani kana sai ka gani shehu tijjanin da idan ka kwala-kwala to na nuna ma na nuna ma eh, shehu tijjani na nuna ma inda aka ce wa min shatahati sai dai in karya suke masa ba shi ya faɗi ba sai ku bugo ku ce karya abdul wahid nazifi ya masa to mu koma baitin da malam lawan ya karanta ka ce ma bai baka amsa ba mu koma shi ma ga shi dai a cikin addurratul kharida din ka gan shi sharhi dai na alyaqutatul farida mu zo ku ne kuka rubuta kuka yanka kanku da hannunku mu je gashi cikin shafi na 66 gashi wancan mahaukacin na kaduna ya taɓa zuwa ya ce ƙarya ne babu wajen ya ɗauko fa littafin da yake makawo ne jahili ne daƙiƙi ƙiƙi ne ga littafin a hannunsa mahaukacin nan na kaduna ga littafin a hannun ya ringa kewayawa da shi yana babu wajen babu wajen to yanzu ma zan ƙara nunawa kowa ya gani kun ga shafi na 66 ko a duratul kharida to mu koma gashi gashi dan Allah ku duba dan Allah ku gani yace idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahida al-asri أجسني فقد ذاق الزمان بأهله فيأتيك بالألطاف في معظم الأمر ويكشف ويكشف ويكشف ويكشف كل الكرب عنك بهمة بهمة بهمة, بهمة alat fauka afilaki samawati wal badari ba nan zai tsaya ba wa yati kabil khairati min kulli janibin janibin janibin wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari fil barri wal bahari fil barri wal bahari mu koma mu yi wannan ɗin baitin dalla-dalla ya ce idama saka zamanu idan zamani ya shafe ka yauman wata rana bidaimihi da matsansa ka ji kaka na kayi ka ji wahala Allah za ka yi kira a'a fanadi ka kira ka ce a ya tijjani ka ce ya shehu tijjani kaga ba Allah fa za ka yi kira ba yayin kunci shehu tijjani ka ce ya wahidal asiri ya ɗaya ɗayan zamani me za ka ce wa shehu tijjani a gisini taimakanni a gazan muni za ka kai masa ƙara faƙadu zaƙa zamanu bi ahalihi zamani ya yi ƙunci da ma'abocinsa zai iya ko ba zai iya ba fayati kabil altafi zai zo maka sai ya zo maka da tausasawa wa shehu tijjani fa ba Allah ba fa fi mu'zamil amri cikin babban al'amari ba nan zai tsaya ba wa yakshifu zai yayi waye zai yayi shehu tijjani fa kullal karbi dukkanin wani damuwa da bakin ciki an ka gabarin ka kai muridi bi himmatin da himma ta shehu tijjani ko Allah ne ke da himma alat fauka afilaki samawati wal badari gashi yanda himmat tasa take ta ɗaukaka saman falakai na sammai da watanni can ta yi kwalkoli ba nan shehu tijjani zai tsaya ba wa yati kabil khairati min kulli janibin zai zo maka da dukkanin alkhairai kakafta kowane bangare tunda shi kai kira wa yadfa'u ankal karba fil barri wal walbahari zai kuma ingije maka bakin ciki fil cikin dandagare kasa walbahari da cikin teku daga farko har karshe babu lafazin Allahu babu ishara ma wa Allah wannan shine tawassuli fa wannan shine tawassuli kuma shehu tijjani fa da kake gani ba wai fa sai iyaka fa wai yana raye fa yake wannan aikin ba gashi sun faɗi a gaba duk magana suke akan abu ɗaya kaga bayan an gama wannan an gama kai masa ƙara an ce shi zai yayi shi zai zo da tausasawa shi zai zo da alkhairai shi zai ingije damuwa a teku da wajen teku sai aka ce qala rahimahullah وكم له من تصرف في العوالم وكم له من رؤيا لخير البرية أكتي وكم له من تصرف في da yawa ma na gare shi yana da shi shi shehu tasarrufin na jujjuya al'amura na tasarrufin abubuwa filawalimi. cikin halittu duka sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa shehu tijjani yakan jujjuya al'amura in ya ga dama ya kashe ka in ya ga dama ya rayar da kai in ya ga da duk tsaya kuma ka ji shin yana da rai yake wannan aikin ko kuma har bayan ya mutu yana yi zai yi sharhi da kansa ya kiɗa ya yi rawa sheik da nazif ya ce wa kamlahu zai yi sharhi? ya ce da yawa na gare shi da yawa yana da shi waye radiyallahu anhu wa anna bihi amin wa anna bihi amin radiyallahu anhu wa anna bihi amin Allah ya yarda da shi da mu gaba ɗaya duka amin sai ce hayyan lokacin da yake raye wa mai yitan da lokacin da ya mutu min tasarrufin duk yana da wannan tasarrufin fil awalimi cikin halittu duka kaga hayyan wa mai yitan bayan ya mutu yanzu shehu tijjani haka yana jujjuya al'amura yana tasarrufi cikin halittu a yanzu haka hayyan wa mai yitan Eh, su suka fassara ba suka ce har yanzu yana jujjuya al'amura shehu tijjani eh, kaga sun sa shi abokin Allah kenan eh, wani ya ce deputy of god kenan za a ce shi ne ka ce deputy of god <laughs> kaji hayyan wa mai yitan faga shi hayyan lokacin da yake da rai wa mai yitan min tasarrufin yana da jujjuya al'amura fil awalim cikin halittu duka cikin halittu duka yanzu wannan fa aka wannan aka ce gashi an ce a kira shehu tijjani ka zo kana kayya kayya kayya kayya kai Allah na baka karatu na baka alkoro <laughs> ko dai in baka haka tsaya na baka haka mu tafi abu na uku tunda da mun nuna ma inda shehu tijjanin ya faɗi ko <coughs> to mu tafi abu na uku eh mu tafi abu na uku eh mu tafi abu na uku wanda shine na karshe sai in bude layin waya abu na uku kace ibnu taymiya ko Eh, Ka ce ibn taimiyya ya yadda da istigasa ko ibn taimiyya <laughs> wannan abin yanzu da na karanto nan idan masaka zamani yau mai bidai mai kace babin istigasa ne ko kace ibn taimiyya ya yadda da shi ko <laughs> to za mu tambayi ibn taimiyya eh, wai bahaushe ya ce inda babu ƙasa nan ne ake gaddama kokawa ai ga ibn taimiyya za a tambaye shi yanzu yanzu cikin littafinsa zan baka gurare kamar guda biyar sun ishe ka ina jin biyar kake so ko goma zaɓa wallahi ina da kun goma inda ibn taimiyya ya ce shirka ne kafirci ne wannan abubuwan da muka karanto ka ce babin istigasa ne ko ku dan tsaya da Allah yana da kyau mu dan nuna masa haka suke yi ni banda ma dan dariƙa ma kana da rainin hankali har ibn taimiyya zaka kalla huwai ka ce ya ce wannan istigasar da ake yi ya sayyidi ahmad tijani huzbiyadi antal malazu fa'azal alufi diqi dukka ce wai di ya yarda da shi idza masaka zamani yawmin bi zai bi fanadi aya tijani hayyan wa mayitan duk tawassal bina fi kulli hawlin wa shiddatin agisuka fil ashiya'i daharan bi himmati kace di ya yarda da shi ana li muridi hafizun ma ya khafu wa ahrisu min kulli sharrin wa fitnatin da ibnu taymiya ya da wannan kafircin <laughs> to aida ibnu taymiya wallahi ba za mu ce malamin mu bane ta ya yarda da wannan a matsaya mu tambaye shi ko da yake kai ma in ka jahilta babu laifi ni ban yi mamaki ba prof ma yayi akai ta akai ta dambarwa tsakaninsa da malam alqasim kuma irin wannan abin da ka kawo cewa a kabarin salihai kaza an yi kaza irinsa ne prof ya kawo ya karanta har littafin ma da ka kawo prof ya kawo yana rarage fa a social media mu ne masa dariya mu ɗaliban ilimi yana so wai sai ya nuna ibn taimiyya ya ce wannan halal ne kamar ba shi da alaka da littattafan ibn taimiyya ai ko da a ce haka wani abu ne baka gane ba yanda maluma suke ka san fa dukkanin wani mai shubaha mai dabara mai son zuciya maluma sun ba da ka'idar da za ka rafke shi ai ko a ce furar fahimta ka yi cewa ibn taimiyya kai a fahimta ka ka fahimto daga cikin zancensa ya ce a yi istigasa ko a yi tawassuli irin wannan naku to ai akwai gurare da ya sarraha ya ce shirka ne eh kuma maluma suna cewa la ibrata bilma fuhume inda ma'aradatil mantuqi eh na san ka san wannan kaidar prof la ibrata bilma fuhume inda mu'aradatil mantuqi eh dan ga fahimta kuma ga shi mutum ya sarraha mantuqi ne ba mafhum ba to babu yadda za a yi a zo a yi amfani da wancan babu yadda za a yi amfani da wancan ga mutum ya sarraha mutukar sai dai in tsince kake prof a cikin littattafan Ibn taimiya wallahi sai dai in tsince kake amma in dai ba tsince kake ba ba yanda za a yi kana shiga ka fito da natijar wai wannan tawassulin da kuke kuke a matansa istigasa ake kiran matattu ake roƙon matattu ake zuwa kaburbura ana abubuwan da ba su kamata ba wai ka ce wai Ibn taimiya ya yarda da shi sai dai in tsince kake a ciki wallahi ba karanta su kake ba tsince kake yi Allah ya sa mu dace za mu koma mu nuna tsaya mu danna shi inda ya ce Ibn taimiyya din ma wai ya yadda da wannan tsaya mu danna shi ya faɗi sai mu koma sai kuma mu ba shi amsa tsaya mu ji akar makalla wannan kuma bayanin gasa, kuke na istigasa wannan kun ne wannan lafi ne tsakanin malamai wanda a cikin islam ibn taimiyya ya tabbatar da gasa ga wani Allah eh wani allon kuwa zan nuna ma ƙarya ne babu zan kawo ma kuwa ni yanzu ne duk badan badaman da ya jahilci ya ta yi ya shiga can ya bugi can ya ta duk jahilci ya ta yi eh, wala malin yana da haƙuri eh, wala malin yana da haƙuri in ni ne kwab ɗaya zan ma wallahi malam wallahi yana da haƙuri duk faso yake ku gane shirka kuke duk so yake ku gane shirka kuke shi ya sa ya bari kai ta ɓata masa lokaci so yake ku gane fa shirka kuke yi amma kuna doɗar da ƙwaƙwalwarku eh, ana nuna muku gabas kuna rimtsa ido za mu koma in faro ma cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya eh, eh, na shekul islam ibn taimiyya za in koma ƙarara ya sarraha yasa wannan duk fahimto wannan da kai duk jahilci ka fahimto eh, duk jahilci ka fahimto yanda ake faɗi cewa la ibrata bil mafhumi inda mu'aradatil mantuqi la ibrata bil mafhumi inda mu'aradatil mantuqi <laughs> eh, wannan duk jahilci ka fahimto ma ba matsala tsaya in koma dai in biya muku karatu kamar yadda ma littattafan na kuma duk jahilai ne ku muna biya muku karatu mun nuna ma to mu koma cikin mujalladi na ɗaya eh, shi wannan majmu'ul fatawa ne na shaikhul islam ibn taimiyya wallahi ni na rasa ma yaya za a yi wannan abin da kuke ma wai ku danganta shi wai ku danganta shi zuwa ga ibn taimiyya dan allah ni wallahi abin yana ɗaure min kai sai in kamar da wani ƙwaƙwalwa ne da wani ƙwaƙwalwa ne don Allah da wani ƙwaƙwalwa ne kuke karantawa kuma kuke fahimta da wani ilimi ne da wata basira gashi a cikin majmu'in fatawa gashi cikin mujalladi na ɗaya shafi na 124 ga Ibn taimiya eh, zai yi ma magana ka ji da kyau eh, da kai da ire-irenka irin su prop yace faman ja'ala al mala'ikata wal anbiya'a wasa'ita yad'uhum wa tawakkalu alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi'i wa daf'al madarri yace misla an yas'aluhum ghufran adh-dhanbi wa hidayatal kulubi wata tafrijal kurubi wa saddal ya yace fa huwa kafirun bi ijima'il musulmina Eh, gashi dalla dalla dan na ringa nuna ma gashi daga nan cikin majmu'ul fatawa ka gani majmu'ul fatawa ka gani juz'i ko mujalladi na farko shafi na ɗari da ashirin da hudu ibn taimiyya ya ce faman ja'alal mala'ikata ya ce duk wanda ya sanya mala'iku wal anbiya'a da annabawa wasa'ita ya sanya su suka zamanto wasita 'yan tsakiya eh tsakaninsa shi da Allah ya du'uhum yana kiransu e, yana roƙonsu wa ya tawakkalu alaihim yana dogaro gare su kamar yadda muka karanto Sheikh Abubakar Atik yana gayawa shi Shehu Tijjani yana cewa antal imadu e, tsaya mu nuna inda yake wannan to ibn taimiyya yana faɗin cewa gashi gashi inda yake cewa antal imadu kaga antal imadu antal imadu antal imadu a ya gausi wa ya sanadi wa anta hafi iza ma kuntu fi dhiqi kaga antal imadu kai ne madogara kai ne ginshiki a ya gausi wa ya sanadi e kai ne madogara ta ibnu ga gashi yana cewa wa tawakkalu alaihim yana dogaro gare su faman ja'alal mala'ikata duk wanda ya sanya mala'iku mu koma baya nake so in koma faman ja'alal mala'ikata duk wanda ya sanya mala'iku wal a da annabawa ya sanya su su zamanto me wasa'ita he wasida dan tsakiya ya da yana roƙonsu wa ya tawakkalu alaihim yana dogaro gare su wa ya sa'aluhum jalbal manafi'i yana kuma roƙonsu yana tambaye su janyo amfani eh yana tambaye su janyo amfani sannan kuma wa daf'al madari da ingije cuta yana roƙonsu yana tambaye su sai yake cewa misla an ya sa'alahum misalin ya roƙe su me zai roƙe su ibnu taymiya ghufrana dhanbi gafarta zunubi yana roƙon su gafarta zunubi e ba nan ba wa hidayatul qulubi da shiryar da zukata yana roƙon su annabawa ne fa mala'iku ne fa ba nan ba wata firijal kurubi da kuma yaye kunci yaye damuwa yana roƙonsu in ji ibn taimiyya wasaddal faƙati yana roƙonsu an gane su kare masa talauci su tsare masa talauci mai ibn taimiyya zai ba da amsa ya ce fahuwa kafirun ya ce to shi wannan kafiri ne bi ijima'il musulmi da ijima'in musulmai amma ka zo ka ce ibn taimiyya ya yadda ka zo ka ce ibn taimiyya ya yadda gashi ibn taimiyya yana mai wannan kafiri ne da ijima'in musulmai amma ka ce ya yadda ka ce ya yadda kai ya kamata in ƙara karanta ma wajen ya kamata in ƙara karanta ma gashi cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya cikin mujalladi na ɗaya shafi na 124 ga abin da Ibn taimiyya yake cewa dangane da abin da kuke yi kace shi ma ya yarda in an shiga tsanani a ringa roƙon wani wani shehu ana kai masa kuka ana kaza kace Ibn taimiyya ya yarda wai istigasa ce ko to gashi Ibn taimiyya yake cewa faman ja'alal mala'ikata yace duk wanda ya sanya mala'iku wal anbiya da annabawa wasa'ita wasida yan tsakiya tsakaninsa shi da Allah me yake musu ya yad'uhum yana kiransu yana roƙonsu wa ya tawakkalu alaihim yana dogaro gare su wa ya sa'aluhum yana roƙonsu me jalbal manafi'i janyo amfanin nuka yana roƙonsu wa daf'al madarri da kuma ingije cututtuka yana roƙonsu sai yace misla an yas'alahum kwatankwacin ya ringa roƙonsu me yake roƙonsu gufranan zambi gafarta zunubi yana roƙonsu gafarta zunubi in ji ibn taimiyya wa hidayatul qulubi da shiryar da zukata yana roƙon wa'annan annabawan da mala'iku Wata tafrijal kurubi da yaye baƙin ciki yana roƙonsu kamar da yadda muka karanto cikin littattafanku wa saddal faqati da kuma kare talauci an gane ibn taimiyya zai faɗi hukuncin mai wannan sai ce fahuwa kafirun yace wannan kafiri ne bi ijma'il muslimina da ijma'in musulmai yace wannan kafiri ne wannan cikin majmu'ul fatawa kenan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da hudu zan baka littattafai ko kuma shafuka guda biyar an gane mu koma cikin majmu'ul fatawa kadda ya ka fita daga cikin mujalladi na farko ɗin kar ka fita daga nan amma je ka mujalladi na farko shafi na 359 shafi na 359 shi ma ibn taimiyya tsaya ya ƙara baku karatu misalin waɗanda suke irin wannan abubuwan eh, misalin waɗanda suke irin waɗannan abubuwan tsaya ka ji abin da ibn taimiyya zai faɗi ibn taimiyya ya ce wala ya juzu kaji ko ya ce wala ya juzu li ahadin baya halatta ga wani an yastaghisa bi ahadin min al mashayikhi yayi istigasa ya nemi agaji da wani daga cikin shehunai al na waɗanda ba sa nan kamar dai shehu da aka ce wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati aka ce wa kam lahu rariyallahu anhu wa annabi amin hayyan wa mayitan kaga ga'ib ne to ibn taymiya gashi yana gaya ma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na farko shafi na da da hamsin 359 yace wala ya juzu kaga wajen ko prof kai ma kana gari daga abuja ko wala ya juzu li ahadin baya halatta ga wani kowane ne an yastaghisa bi ahadin min al mashayikhil ghaibina ya nemi agaji yayi istigasa da wani daga cikin shehunai waɗanda ba sa nan ya ce walal mayiti na ko waɗanda suke matattu irin su shehu tijjani kenan ya ce baya halatta sai ibn taimiyya ya yi ma kwatankwaci sai ya ce misla an ya kula kwatankwacin ya ce misla an ya kula kwatankwacin kaji yana cewa ya sayyidi fulanun eh, yana cewa ya sayyidi fulanun a gisini yana cewa ya sayyidi ya shugabana fulanun wane a gisini a gazan mini taimakanni wansurni taimakanni agazan min wadfa'a anni in gije min ko kuma ya ringa cewa au ana fi hasbika wa nahwi zalika an gane ibnu taymiya ce kullu yace bal kullu haza yace bari dukkanin wannan batu mina shirki yana daga shirka inji ibnu taymiya bal kullu haza ibn timiya ce bari dukkanin wannan mina shirki yana daga shirka eh wani iri sai ga shi ya koma ya ce allazi harrama allahu wa rasuluhu kaga ya ce allazi harrama allahu wannan da allah ya haramta ya ce kar a yi wa rasuluhu da manzansa ya ce wata harimuhu haramcin ma wannan a ringa kiran shehu ana ya agaza yace ma yu'lamu bil ittirari min dinil islami kai yana daga cikin abin da tilas ma kana musulmi ka shi a cikin addinin musulunci dole ne ma yace dole ne yace dole ne yana daga cikin abin da tilas ma ka san wannan haramun ne a musulunci in ji wa ibnu taymiyyah yanzu dan girman Allah in ba makafi bane ku gashi karra ya ce wala ya juzu li ahadin an yastaghisa bi ahadin min al ra'ibi na walal wal mayyitina karara yace baya halatta bayan ya gama ya kawo yace bal kullu haza min shirki dukkanin wannan yana daga shirka amma tsaya mu ƙara ɗan ka ka faɗi me ma ka ce ibnu taimiya ya ce tsaya ya ƙara faɗi akarmakalla wannan kuma bayanin istigasa kuke na istigasa wannan wannan ne tsakanin wanda a cikin ya tabbatar da ga wani Allah eh wani kuwa zan nuna ma ƙarya ne babu zan kawo ma kuwa ni yanzu ne yanzu dan girman Allah ku duba ku gani dan Allah to ya taymiya yace wala juzu cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ɗaya shafi na 359 sai na baka gurare biyar wallahi sun fi haka birjik ne amma biyar zan bakka mu ƙara komawa dai cikin dai mujalladi na ɗayan majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya mu ƙara komawa cikin shafi na 350 shafi na 350 ka ƙara jin yadda ya ragargaji wannan abu ya ce shirka ne gashi e, gashi ibn taimiyya zai faɗi zai faɗi ibn taimiyya gashi daga nan ibn taimiyya yake cewa wa qad zakara ulama'ul islami wa immatu dini al'adiyyata shar'iyyata ibn taimiyya yake cewa haƙiƙa malima na musulunci jagorori na addini sun ambaci addu'o'i na shari'a ya ce wa a'aradu an al’adiyyatul bid'iyyati ya ce suka kuma bijirewa suka kau da kai gabarin addu'o'i na bid'o'i sai ya ce fayan bari ittiba'u zalika fayan ba ba'u zalika ya ce yana kamata ko yana wajaba a ba haka in ji ibn taimiyya zai kuma ambaci maratib cikin wannan babin sai ce wal maratibu fi hazal babi salasun ya ce matakai a cikin wannan babi in ji ibn taimiyya ya ce guda uku ne ya ce ihidaha gashi ya ce ɗaya daga ciki an yada'uwa ghairallahi. shine ya roƙi wani Allah wa huwa yi shi wannan wani Allah ɗin matacce ne au ga'ibun ko kuma baya wajen kaga shine abin da Shehu Tijjani ke cewa muridi izama kana sharqan wa magriban din nan a gisu izama sara ayi ballatin ibn taymiya ke cewa wa huwa tun au ga'ibun shi ɗin ya mutu ɗin wanda za a roƙa ko kuma baya nan ya ce sawa'un duk ɗaya ne kana min al'anbiya'i shi wanda ake roƙa ɗin ya kasance daga cikin annabawa ne wasalihina da mutane na gari waliyai sai ce au ghairihim ko kuma ya kasance daga cikin waɗansunsu ne sai ya yace fa ya ringa cewa ya sayyidi fulanun a gisini ya ce ya shugabana uwa dai yanda dai shek abubakar atiku ya ringa faɗi gashi nan yana cewa da shehu tijjani ya sayidi kaga dai uwa nan gashi ya sayidi ahmad ahmad tijjani khuz yadi kaga ya sayidi ahmad tijjani khuz yadi ibnu taymiya yace to ya ringa faɗi fa ya kulu sai ya ringa cewa ya ringa cewa ya sayidi fulanun ya ce ya shugaba na wane a gisini ya ce a gazan muni kamar yadda muka karanto cikin addu'ratul da ɗazu kana kiran shi shehu tijjani idza saka zamani yawmin bihi. fanadi ayati jani ya wa'id al-asri agisini faqad dhaqa az-zamanu bi ahlihi fayati kabil altaf fi mu'zam al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin adat fawqa aflaki sama wati wal badari wa yati kabil khairati min kulli janibin dinnan wa yadfa wa anka al-karba fil wal bahri gashi kaga a gisini din da ibn taimiya ya faɗi kaganta nan ta fito a gisini din nan ya ce ya ringa cewa ya sayidi fulanun ya wani sayidi a gisini ga ta a cikin addurratul kharida din nan idan masaka zamani fana da fanadi aya tijjani in kai kiran shehu tijjani ya wa al-asri sai ka ce masa a gisini faqad daqa zamanu bi ali ibn taymiya yace to ya ringa kira yana yawa ne a gazan muni au ana astajiru bika au astaghisu bika Awin surni ala aduwi ko ya ringa cewa a'a ina neman istigasa ka ina neman agajinka ko ya ce ina fakewa ne ina neman fakewa ne da kai ko ya ce ina nema ka taimake ni akan makiyana ibn taimiya zai faɗi hukuncinsa wani hawi zalika da makamancin aka inji ji ibn taimiya me matsayin wannan a wajenka ibn taimiya sai ibn taimiya ya zo nan sai ya ce fahaza ya ce wannan abin huwa shirku billahi ya ce shirka ne wa Allah ya ce yana neman agajin wani Allah ibn taimiyya ya ce fahaza wannan abin da kake gani huwa shirku billahi shine shirka wa Allah shirka ne wa Allah huwa shirku billahi shirka ne wa Allah ibn taimiyya ya ce kuma wal mustaghisu bil makhluqati ya ce wannan ga abin da malam lawan yake gaya wannan jahilin na jiya kenan cewa eh an ya faru akwai bambanci shi ya sa wato malam alkasin yayyayi ya ganar da prop prop ya kasa ganewa yayyayi ya ganar da prop cewa ba ana magana ba bane akan hukuncin yin a shari'a don yanzu ka je gurin boka bukatar ka ta biya sai a ce bokanci halali ne to ibn taimiyya zai yi wa prof raddi kamar yadda mala alkasim yayyaye wayar da shi ya kasa wayewa yayyaye gadar da shi ya kasa ganewa ibn taimiyya ya ce wal mustaghisu bil makhluqati ya ce wannan da yake neman agaji da ababen halitta sai ya ce qad yaqdi shaytanu hajatahu yace shedan yakan iya ya biya masa fa bukata abin yayi yace au ba'daha ko kuma shashin wata bukatar tasa shedan ya biya masa kai gashi ma yanda shedan din yakan iya yi yace wa qad yatamassalu lahu fi surati fi surati shaytani a fi surati alladhi istaghasa bihi yace wa qad ibnu taymiya yace wa qad shi wannan wanda yake kiran wani din ma yake neman istigasa ga wani nan wa qad masalu lahu suratun suratul gasa bihi zai iya ma ya zo masa an gane zai iya ya zo masa ya siffantu ya kamantu da surar wannan da ya nemi agajinsa kaga shehu tijjani a gaban ka zai iya sai ce fa ya yazunnu anna zalika karamatan liman istaghasa sai ya zaton cewa wannan karama ne na wannan da ya nemi agajin nasa ibn taymiya ya ce wa inna ma huwa shaytanun yace kadai shaidan ne da khalahu ya shiga wannan dinnan wa aghwahu ya batar da ci saboda mai lamma asharaka billahi yayin da ya shirka wa Allah sai shedan sai ya ƙara batar da shi sai ya surantu a suran a sura shehu tijani ya zo ma amma shedan ne kaga ibn timiya nan yana gaya ma hakan yakan iya ya faru hakan yakan iya ya faru yace shedan ne sai yace kama ya takallamu shaitanu ibn timiya kamar ai yace kamar yadda shedan yake yin magana kama ya mu shaitanu kama yadda shaidan yakan iya yayi magana in ji ibn taimiyya fil asunami a cikin gumaka wa fil masru'i sa'annan a cikin wanda aka kada shi wanda shaidanu suka buge shi yakan iya yayi magana wa gairi zalika ibn taimiyya ya ce da wani haka ya ce wa mislu haza kwatankwacin irin wannan waƙi'un kasiran fi zamanina ya ce yana afkuwa ya afku da yawa cikin zamaninmu wa gairihi da wani ma zamanin namu ma in ji ibn taimiya amma kaga ya ce ma ai shirka ne ya ce ma shirka ne amma ya ce ma ya afku da yawa to wannan jahilin abin da ya ta karantowa cikin wancan littafi kenan iqtida'u siratul mustaqim abin da ya ta karantowa kenan cewa ayi yana afkuwa da haka kenan yanzu ya halitta. ibn taimiyya ya ce ayi amma gashi ibn taimiyya bayan ya zo yana gaya ma hukuncin shari'a duk da ya ce ma akan ya faru ya ce fa huwa shirku billahi ya ce shirka ne wa Allah wannan karatun ba mala alkasimi yayyai prop ya gane prop ya kasa ganewa wannan karatun kenan mu ƙara komawa cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na uku wannan na kama gurare kwanan kenan guda uku muje na hudu cikin dai majmu'ul fatawa din cikin mujalladi na uku idan ka duba cikin shafi na 272 shafi na 272 mu koma 272 nan mu ga abin da ibnu taymiya zai ƙara faɗin wannan shirka ne ka ce wai ya ce istigasa ya halatta wallahi su matallahi jahilai ne fitik jahilai ne fitik ga abin da ibn taimiyya ke cewa cikin majmu'ul fatawa dai mujalladi na uku shafi na 272 <coughs> ibn taimiyya ya ce fa'innal musulmina ya ce lallai musulmai muttafiquna sun haɗu sun yi ittifaƙi alama alimuhu bilittirari min dinil islami akan abin da suka san shi daga cikin addinin musulunci ta tilas sun yi ittifaki annal abda cewa shi bawa la ya juzu kaga wajen la ya juzu baya halatta lahu gare shi in ji wa in ji ibn taimiyya la ya juzu lahu baya halatta gare shi shi bawa an ya abuda ya yi bauta ya bautatawa wala ya daɗuwa ko kuma ya roƙi wala ya staghisa ko kuma ya yi istigasa da kace ya ce wai ya yadda wai halal ne wala ya stagisa ko kuma ya nemi istigasa wala ya tawakkala illa alallahi ko kuma ya yi dogaro ga wani face wa Allah ya ce nan musulmai sun yi ittifaki ya ce musulmai sun yi ittifaki to me hukuncin wanda zai yi ibnu taimiyya ya ce wa anna man abada malakan muƙarraban. ya ce lallai dukkanin wanda ya bautata wani mala'ika abin kusantarwa wa Allah au nabiyan mursalan ko kuma wani annabi mursali ya bautata masa au da'ahu ko ya roƙe shi awista gasa bihi ko kuma ya yi istigasa da shi ni na rasa ta wani waje kuke fahimtar karatu awista gasa bihi ko kuma ya yayi istigasa da shi ga hukuncinsa in inji ibnu Taimiyya yace fahuwa huwa mushrikun ce wannan mushriki ne ce wannan mushriki ne amma mu danna kaka ce ibini Taimiyya ya ce ai daidai ne ko tsan ƙara sa ka ka ƙara faɗi sannan in baka na ƙarshe na wani wannan sani wannan istilafi ne tsakanin malam wanda a cikin islam ibn taimiyya ya tabbatar da yake kaji ma ga wani Allah <laughs> eh ga wani Allah kuwa zan nuna ma Karya ne babu zan kawo ma kuwa ni ku yanzu ne to kun ji ko to mu je na ƙarshe cikin dai majmu'ul fatawa cikin mujalladi na shida mu je ma wannan shine ai na ƙarshe guda biyar gurare biyar na kama da zan ta kama amma ba shi guda biyar kaga yawa Ibn taymiya ƙarya jahilai ne sai su karanta abu wasu fahimta ba su zo ai ta gaddama da su haka ya zo jiya yi ta gaddama da da Lahu da malam ya ta gaddama da shi shi sa jahili ba shi da daɗin tattaunawa to mu je an gane muje na ƙarshe ibn taimiyya zai faɗi e eh, irinku da kuke zuwa da irin abubuwan da kuke yi in kun je kabari ga ibn taimiyya zai yi magana sai ya zo cikin majmu'ul fatawa gashi cikin mujalladi na shida shafi na 264 ya ce ala tara an nasnaini lau shahida janazatan wa qama ahaduhuma yad'u lil mayyiti Ya yaqulu yace shin baka gani ba da a ce mutane guda biyu an gane wannan shahida ya kamata ya zamantu na naini shahida an gane ina jin ma uwa ma haka ne haka ne ko gaskiya ne gashi yace ala tara annas an shahida janazatan ya ce shin baka gani ba ne mutane biyu su halarci jana'iza ya ce faƙama a haduhuma ɗaya daga cikinsu sai ya tashi ya ulil mai yi ya ne wa shi mamacin addu'a waya ƙulu yana cewa allahun magfirlahu warhamhu allah ka gafarta masa allah Kai masa rahama wa afihi wa afu anhu allah ka masa afuwa yana faɗi an gane wa akrim nuzulahu allah ka ka girmama masaukinsa wa wasi mudkhalahu gurin da zai shiga ko madkhalahu gurin da zai shiga Allah maɗaukakin sarki ka yalwata masa waghsilhu Allah ka wanke shi bima'in wa saljin wa baradin da ruwa da ƙanƙara da raɓa wa naqihi Allah ka tsarkake shi min zunubi dhunubi wal khataya kama yunqas sawbul abyadu min ad-danasi wa abdilhu daran khairan min darihi addu'ar da ɗaya yake yi kenan an gane wa ahalan khairan min ahalihi wa a'idhuhu min azabin nari wa azabil qabri wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa na'awi zalika ibnu taymiya ce da ire-iren wannan ɗaya zai tashi yana tayi nan yana ta addu'a yace da ire-iren wannan Ya ce minar du'a'i kaga eh wani abu zalika da ire-iren wannan minar du'a'i lahu na daga addu'a wa shi mamacin wannan na farko kenan in ji taimiyya taymiya ce wa kamal akharu shi kuma ɗayan sai kaga ya tashi Faya yaqulu sai ringa cewa ya sayyidi ya shugabana ashku ilaika diyuni wa a'da'i ina kai maka kukan bashi shika da ake bina da makiyana kaga mamaci yake gaya wa haka za ka ji to duk gaba ɗaya mai hukuncinsu ɗaya yana ya sayidi ashku ilaika diyuni wa a'da'i ya shugabana ko ya shehu tijani ina kai maka kukan bashi shika da maƙiya ina kai maka kuka wa zunubi da zunubaina ina kai maka kuka wannan shi abin da yake cewa kenan yana cewa ana mustaghisun bika ni mai neman agajinka ne mustajirun bika a gisini wa hau zalika da ire-iren haka yana ta addu'a yana a agaza masa to Ibn taymiya zai yi masu hukunci sai ce fa awwalu abidan lillahi sai ce to na farko ya kasance mai bauta wa Allah ne mu'sinan ila khalqi yana kyautatawa zuwa ga bayan Allah tunda addu'a yau yayi musu sun mutu eh an gane muhsinan ila khalqihi mai kyautatawa ne zuwa ga halittar Allah muhsinan ila nafsihi mai kyautatawa ne zuwa ga kansa ai ya kyautatawa kansa tunda yayi mai tunda yayi ibadar Allah ta ina ya kyautatawa halitta ya kyautatawa kansa sai ce bi ibadatillahi ta bautar Allah da yayi wa naf'ihi da kuma amfanar da kansa da yayi an gane wa naf'ihi ibadahu wa naf'ihi ibadahu da kuma amfanar da bayin Allah da yayi musu addu'a kenan kaga wannan na farko mai cewa eh, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa anhu wa akrim nuzulahu har izuwa ƙarshe mai yin wannan ibn ya yace to gashi nan shi ce yace lakana awwalu yace da na farkon ya kasance wanda yake wannan addu'ar yace da ya kasance shi wannan na farko abidan lillahi mai bauta ne ga Allah wa muhsinan ila khalqihi mai kyautatawa ne zuwa ga halittar Allah muhsinan ila nafsihi mai kyautatawa ne zuwa ga kansa bi ibadatin layi ta hanyar bautar Allah da yi bai yi shirka ba wa naf'ihi ibada da kuma amfanar da bayin Allah da yayi to sai na biyu wanda ke cewa cewa ya sayyidi ashku ilaika diyuni wa a'da'i wa dhunubi ana mustaghisun bika mustajirun bika a gisini mai faɗin wannan ibn taimiyya zai faɗi yace wa hadha sani yace wannan na biyu mushrikan yace wannan ya kasance mushriki ne mu'ziyan kuma mai cutar da bayan Allah ne zaliman azzalimi ne mu'tadiyan dan ta'adda ne alal mai mayyiti ga wannan mataccen ta'addanci ya masa da ya roƙe shi zaliman li nafsihi mai zalunta kansa ne in ji ibn taimiyya in ji ibn taimiyya sai ya ce fahaza ba'adu ma bainal bid'iyyati wa shar'iyyati ya ce fahaza ba'adu ma bainal bid'iyyati wa shar'iyyati min al-furuqi yace wal maqsudu anna sa'iba ziyarati shar'iyyati iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kana sadiqan li'annahu lam ya'budu illa Allah wa lam yasta'in illa bihi yace wa amma sa'ibu ziyaratil bid'iyyati fa innahu abada ghayra Allah wasta'ana bi ghairihi Allah dai maɗaukacin sarki ya samu dace la ban ga dakikin da zai ringa bin ibnu taymiya wai yazo ya ce wai ibnu taymiya ya yarda da irin wannan ba amma dai tsaya ba ku dama saboda lokacin sallah shi yasa jahilan nan kuna wahal da mu wallahi kuna wahal da mu yi haka dai to shi yasa wayannan yan guraren kenan da Allah zan sa number waya ku ya kuri zan sa number waya eh, ku ya kuri zan sa number waya yanzu kalla wannan kuma bayanin gasa kuke na istigasa wannan kun sani wannan ikhtilafi ne tsakanin malamai ya shek wanda wannan yazo ya dauke wannan ya tabbatar da yake gana ga wani Allah eh wannan allon kuwa zan nuna ma ƙarya ne babu zan kawo ma kuwa ni ko yanzu ne yadda ka dai Ibrahim taymiya ya ce ya abu to irin wannan shi ma ya yi. wallahi haka suke kamar ta dubura suke fahimta da haka ga nan ba kira nan nasa talhisan zan ambata kamar yadda muka gabata abubuwa ne kamar haka kafin a fara kira abu na farko shine mun nuna ma wa'annan baitukan da kace malam kaki su ƙarya yawa a sheikh abubakar atik a cikin diwaninsa hadiyatul ahbab mun nuna ma abu na farko kenan sa'an nan abu na biyu sannan abu na biyu mun nuna ma sannan abu na biyu mun nuna ma daidai inda shehu tijjani da kansa yake faɗi a yi kiransa zai yaye bakin ciki zai kare muridi zai zo masa da ɗauki duk inda yake zai kare shi daga dukkanin shari daga dukkanin fitina mun karanto mun nuna ma inda shehu tijjanin ya faɗi sai kuma abu na uku karyar da kai wa ibn da kai wa ibn taimiyya ku da ke jahiltar sakai tun da ku yawancin ku jahilai ne in kun karanta ba kwa fahimta malamin kuma ba sa ganewa ballantana ku malamin kuma ba sa ganewa ballantana ku shine abu na uku da muka zo nan muka gabatar wanda alal akal in ka gane in kana da rabon shirya ka canja ka shirya mu dai mun baka karatu kyauta baka bada kudin laraba ba kaga a gobe ai ba ka fito ka karyata ba in dai saboda Allah kake sai dai kuma in saboda shehu ne kake a gobe ma kila kama yi uwa ma baka ji abin da ne ba Allah ya shirye su sai wani abu na uku kuma wanda tun ajiya kai ta wahal da malam kai fa kai wa malam tambaya wa ke saukar da ruwan sama ya ce Allah ne wai sai kuma ka ce wai aje cikin iqtida'u siratal mustaqim an gane wai sai ka ce aje cikin nan wallahi na zaci da ka shiga ciki bayan kai masa tambayar cewa wa ke saukar da ruwan sama ya ce Allah ne wallahi na ɗauka gurin da zaka karanto masa inda Ibn taimiyya yake cewa wani yana saukar da ruwan sama amma mutanen nan ana fara karatun jawahirul ma'ani sai ku ruɗe ku haukace wallahi don dai kawai kila ka shiga jazaba ne ka rude fana'i kai ni wallahi a zato na da kace a duba cikin wancan littafi na zaci za ka nuna inda ibn taimiyya ya ce ba Allah ne ke saukar da ruwan sama ba wani ne don har tambayar malam kai wa ke saukar da ruwan sama wai sai na ga wai wani abu ka tafi kana karantowa ka jahilta sannan ka zo kana ta iyu ka bata mana lokaci tsaya ku ji abin da yake cewa kama kallahu to yanzu mutum bai ka Allah Allah ne yake shauka da ruwan sama ko waye yake ne shauka da wa mun dawo Allah ne farai kuwa Allah ne yake shauka da ruwan sama farai kuwa sosai kuwa ah. ayoyi ba su da iyaka a Qur'ani wa to a ce ittida'u sirat ittida'u sirat mustaqim na malamin ku Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dijin na ka kawo mana shi ka kawo mana PDF kaga da kamata ya kawo inda aka ce ba Allah ne yake saukar da ruwan sama ba ko wato amma da yake yana cikin ɗimuwa anewa shehu raddi ana tona asirin shehu a ɗimoce yake <laughs> kawai sai ya tafi ya ta karanto wani waje da ya jahilta Allah maɗaukaki sarki ya samu dace shi yasa zan ɗan ɗaukira ga wa'in sunan naga sun kikkirawo ya in kira wannan bawan Allah gashi assalamu alaikum assalamu alaikum da wa muke magana eh annan yake to eh wayanda za su kira su kira da Allah yan ɗari ku kira na san dai kila ma ba za ku taɓa kira ba ai dodo ne a zaune na tabbata ba za ku taɓa kira ba eh, na tabbata amma dai zan dai ba ku dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ya shef ina wuni ina gajiya an wuni lafiya ya ibada ya wajen alhamdulillahi ah, ina son na yi magana ne akan wancan mutumin wannan ne brass din meme a gaskiya bi sabilillahi wannan bawan Allah yana kawo mana rudani abun karatu kwarai da gaske kuma kaga abin da ya yi na wancan karatun da aka yi kafin a tafi hutun sallah eh. ya zo da rudani ya ce wai ibn taymiya shi ma ana mai kashafi ya kawo inda aka yi ma ibn tamiya kashafi sai ya kawo labarin wasu ɗalibai na ibn tamiya da suka zauna suna hira wai ibn tamiya da ya zo sai ya yi karatu da za su yi masa tambaya sai ya yi karatun da a cikin karatun shi sai ya yi bayanin da ya shafe tambayan da suke son su yi masa kamar ma yana wurin da suke tattaunawa to wai dalilin amma ibn taymiya kashafi da wannan shine yake hada kashafin da aka yi ma shehu tijjani <laughs> na cewa ya ga mutum aliyu a razumi da wannan ya kafa hujja cewa wai shi ma ibn ana mai kashafi to kaga in ka dubi irin labarin da shi ibn irin labarin da ɗaliban suka bayar da shi wanda shehu tijjani ya bayar ai abin ma ba ɗaya bane amma da haka ya tsaya ya dinga bata mutane lokaci har suka tafi wai suna manna cewa wai nibras wai ya kure malam lawal trayon to irin waɗannan mutanen kamata ya a ba su goron gayyata domin su zo irin wannan abin a samu lokaci a kebe da su a tattauna saboda a kore masu shubuhan da suke kawo wa mutane domin yana bata mana karatu kwarai da gaske ai ba su iya zuwa ba don kaga ai matsalar kenan ai sun san ina yi kuma suna kallo na suna kallo da gaske sun san duk karatun da nake a idan su nake eh. haka ne ai ba za su taba iya zuwa ba Allah ya sa mu dace to kaga eh. irin wannan at least ya dace a ce su zo sai su zo su eh a biya musu ba zo nan za a ba su lokaci su yi bayani amma ba za su zo ba nan ma yanzu haka in ka bibiya yana gefe yana kallo na to ai wannan munafinci ne Allah ya sawwaƙe amin Allah ya shirye su ga wayan sunan suna kira Allah mutanen nan ni sai rasa to ga wani nan ya kira mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana ah, kana magana da haruna ibrahim ladan ne to mala haruna ibrahim ladan muna jin ka barka da yamma yawa an mu lafiya lafiya kalau mala alkanawi wallahi ina son kara karfafa maka gwiwa ne kan sakonka wallahi yana isa kowane lungu da kowane sako wallahi mu muna nan kasan spain garin madrid muna jin irin kokarin da kake da irin wayannan mutane wallahi muna maka godiya Allah ya saka maka da alheri eh to mala alkanabi shi wannan kana ji na malal bi? eh ina jin ka muna ji to shi wannan jiya wani magana ma yayi mani da ban fahimce shi ba wato ya je ma eh malal lawan turayen wani tambaya ne da ni ban sani ba ban san ma kan magana ba ban san gindin sa ba wai yake tambaya yake tambayan malam cewa kamar wai wani aya ne ya nuna eh, in za ka yi tambaya wai a kawo mai ayan nan za ka yi tambaya sai ka yi ladabi sai ka wani wasu magana na ma bai dace ba ma sam to ni sai na duka ko bai san ma abin da ke bane ko dai ma me saura wannan saura minti na eh ka sa abin da yake faruwa aka fara wannan karatun da cewa suke yi wala baya cikin hayyacinsa ne aka fara wannan karatun yake wannan nan ba sa cikin hayyacinsu duk inda suke a haukace suke ai za ga ajiyan ma wa malam tambaya yana cewa wai wa yake saukar da ruwan sama malam ya ce allah ne wasu ya ce a duba cikin iktida usratul mustaqim kai ka ce zai kawo inda aka ce ba Allah ne yake saukar da ruwa ba wala a haukace yake kuma malam kakisu ya karanto cikin littafin su ya ce ƙarya ake yi ya ce ƙarya ake yi ga mutanen nan wallahi Allah shirye su amin amin Allah ya samu dace jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum ya haji ya gida ya ibada ya haji yau ya yi kira ya ya ibada wallah alhamdulillah ya legas ya mutanen ediya raba ya su ustaz abba Don gaskiya karatu na isa ina isarwa gaskiya to alhamdulillah haka ake ina isarwa sosai haka ake so ya haji Allah ya isarwa sosai ya ustaz Allah ya sa mi dan shi Allah ya amfanar da mu da abin da muke yi to Allah ya saka da alkhairi na gode duk a gaishe mun da yan uwa da malaman mu na can dan Allah Allah ya saka da alkhairi ya haji wallahi abin nan mutanen nan <laughs> to akwai wani ya yi kira akwai wani ya yi kira biyu ku tsaya mai kiransa kaga yanzu mun gama kamata yi ku kira mun nuna ma gurin da shehu tijjani da kansa ya ce yi kiransa in an shiga tsanani da wahala zai yaye zai kare zai agaza zai yaye zai zo da alkhairai zai yi kaza zai kiyaye muridi daga dukkanin sharri shehu tijjani da kansa yake faɗi ka ce wai bashi shi ne sai an kama na wajen shehu tijjani an kama kuma shehunanka ne suke cewa idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi aya tijjani saboda son zuciya ka ce sai an ka shehu tijjani to shi ma an kawo ma an kawo baituka na shirka da kafirci ana roƙon shehu biyan bukata ana dogaro wa shehu an karanto ka ce karya aka wa shi mai wannan ai littafi kuma kai wa ibnu taimiyya karya ka ce ya yarda da istigasa wai ibnu taimiyya ni na rasa ta wace kwakwalwa kuke fahimtar karatu ne assalamu alaikum alaikum assalam ustaz na barka da ya gida ya ibada wallahi alhamdulillah da fata alheri insha Allah eh wannan dan kasanmu ne dan Ghana ne eh wallahi malam muna son karatu to Allah ya karbi rabbil alamin amin Allah ya samu dace wallahi wallahi kitabul uqulu durriya da jawahirul ma'ani ba mu taba mun karanta su ba amma masha Allah alhamdulillah wallahi muna jin dadi Allah ya kara amin amin wallahi amma ustaz na'am ba na fahimta malam lawal tirayo yana zama yayi karatu har zuwa ce kaman 3 hours ina bada karatu kana ran ka masha Allah mutane kuma ana duba ana ji ana ana fahimta kuma abin da yake fada masha Allah haka ake to idan ya fara karatu na'am ka gani sai wani ya ya shi mai ce kamar dai zai mishi rati to malam kuma malam Allah ya trawo ina magana kuma ina yana ba da mutane kuma halwa awa daya mutum da yana magana da sa bai ce kamar sauke mai shi suna tunanin to wanda zai zai ba su nan me yasa shi bai zuwa a yayin da malam yake karatu me shi ya zo ya jayayya da shi shirin malam ya fare karatu shi ya zo shi mai kuma ne ba malam bane akaram lawo. yaya ma eh. sunan malamin Aya, na gan shi kan shafin sarki A'a, wai kai wai kai yaya sunan ka kai mai yin magana Yusuf Jibril Malam Yusuf insha Allah na gaya ah, ma gaskiyar magana ni suke tsoro ah. eh? ni suke tsoro saboda sun ganna a wannan fejin malam yusuf insha Allah ni suke tsoro saboda sun ganna a wannan fejin ka san farkon isha fm da na fara zuwa na fara karatuttuka munir ko za ai ya fito ya ce wai kada a je fejin wai feji ne yauwa eh, to munir koza ai ya ce feji ne na 'yan izala to da suka yi waya da mai fejin malam muhammad wai sai ya ce masa in dai yana so wai su zo fejin wai a cire alkanawi daga cikin adimi <laughs> ai wannan wannan maganan astagfirullah ji maganan hauka ne ai kasan da yake suna gama haukan nake zuwa in suka jahilci na warware to don haka idan za su zo sai an cire ni daga cikin adimi wai sun ga alkanawi shi yasa suka ce feji ne wani yan izala ai yace to ai adimin kowa ake bawa akwai yan dariƙa ma a to ka gani to shi yasa kana ji ba za su taba zuwa ba <laughs> eh ni suke tsoro shine maganar gaskiya yanzu ba muna ji karatu sosai wallahi malam wallahi kuma muna muna amfana Allah ya gane da jazakumullahu khairan abin na mamaki akwai wani karatu kana ga duk wanda bai karatu ba idan aka karanta ya fahimta amma shi wani ya zo ya bi nan ya shi kana ba <laughs> wanda shi ce kamar yana karanta shi kuma malami subhanallah Allah ya samu subhanallah wallahi ban karatu Allah saka muku da alheri amin jazakumullahu khairan wa asanallahu ilaikum to jama'a suna ta kira haka kuma zan ta dauka ga wani dan uwa yayi kira ga wani dan uwa ya kira ku bari a bashi dama 'yan ɗariƙa ku ya kamata ku zo shehu tijjani ya ce in kun shiga tsanani ku kiransa assalamu alaikum zai yayi da ciki assalamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullahi da wa muke magana malam kuna magana da yushau yahu daga nan jihar gondo to malam yushau barka da zuwa ya ibada ya wajen alhamdulillah malam barka da aiki yawa sanna zuwa malam yushau wallahi mun gode muna jin karatu da shiga daidai wa da malam to Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da al'umma ubangiji ubangiji Allah ya saka mu da alheri muna fahimta sosai malam wallahi Allahu khairan Allah ya karo asiri Allah ya sa su masu gane amin malam Yushawa Allah ya sa su gane malam Muhammad na ganka eh malam Muhammad sarkin Samaruna ka gaishe min da malam Audu da malam Dan Juma shek ya dawo daga Saudiya ne a miƙan gaisuwa gurin sheikh a ce ine masa fatan alkhairi ine masa sannu da zuwa Allah ya karba abin da aka je aka yi eh, malam muhammad da Allah a gaishe min da su aramma eh, su buroda yan eh, masallacinmu ne yan ƙasanmu da ghana yan ƙasanmu daga ghana dan masallacinmu ne wannan eh, da Allah duk a gaishe su a isan mun da gaisuwa to ina ganin zan tashi ina ganin zan tashi ina ganin zan tashi ina ganin zan tashi to ya rage dai gare ku irin wannan karatu ma da muka yi muku muna yi muna haskawa <laughs> muna yi mana haska ya kamata a ce kun gane ko Allah ya kamata ku gane muna yi muna haskawa to ina ganin shikenan daman abin da za mu tattauna kamar yadda kuka gani talhisan mun tattauna ne kan abubuwa kamar haka na farko ka ce shehu tijjani kake so ya faɗi da karan kansa in an shiga tsanani a yi kiransa zai yaye zai kare zai zo da agaji da alkhairai ya yaye bakin ciki da damuwa ya ingije cutarwa ya kaza to mun kama mun nuna ma da kansa ya faɗi wa min hatihi aka ce <laughs> rariyallahu anhu wa annabi amin haka aka faɗi mun nuna ma ka gani ya rage ina ka sannan kuma mun nuna ma baitukan da malam kakisi ya karanto da kace ƙarya ne kace a sheikh abubakar te cikin diwaninsa bai faɗi ba karya aka yi masa to mun nuna ma kaga ya rage dare ka kaje kai karatu to kaji shirka cikin baitin ta yawa ko hankalinka ba zai ɗauka ba shi yasa ka ce ƙarya ne to mun nuna ma sai abu na uku kuma kaiwa sheikh ibn taimiyya ƙarya ka tafi da jahilcinka cikin littafin wai za ka gane sai kuma ga shi kaiwa kanka tsirara banda ma baka zuwa makaranta ma har ibn taimiyya za ka kalla ka ce wai ya ce ya halatta a istigasa da wanda ya mutu ibn taimiyya kawai ka ɗebo abubuwan da ibn taimiyya yake cewa ai sun faru kawai sun faru sai ka ɗauka kenan tunda sun faru yanzu halali ne irinsa prof ai makaryayi irinsa prof makaryayi da shi da mala alkasim tura mala alkasim yana so ya ganar da shi fa hukuncin shari'a daban an yi an ga ya faru kuma daban kuma littafin da ka ɗauko shi prof a yi ɗauko ga shi ƙararra ibn taimiyya yana cewa istigasa da matacce ko wanda baya nan annabi ne ko salihi shirka ne na kama gurare biyar gurare biyar kuma da zan ci gaba da kawowa zan ƙara wa'yansu biyar ɗin da wa'yansu biyar ɗin babu adadi ya rage gare ka gare su su gane mu dai mun fita hakinku assalamu alaikum wa rahmatullah mala aliyu eh assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam mala aliyu na tashi fa kawai sai naga kiran ka nace to ila shiri kai kira dana baka eh eh, eh kwabe ko Allah wana na gana ta gobe Allah saka da alkhairi wala amin Allah ya karba mu kuma ai kuna yi Allah ya saka mu da alkhairi eh, eh, eh masha Allah wala Allah saka da alkhairi Allah ya kara rayuwa albarka Asha Allah, ai mana taimako addu'a malam ba da rai ba rana. Insha Allah sai an cimma inda ake so. In Allah ya so ya da Allah ya rusa bid'a. Amin. Eh insha Allah. Eh malam muna ma fata alkhairi. Asha Allah. Eh jazakallahu khairan malam. Amin jazakallahu khairan. Amin. Ga wani wane ne Ahmad Tijjani Almadani. Wai ya ce ga menene ni ne nan wani yaro. <laughs> فإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا التفت عليه المحافل وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا ردت إليه المسائل نين يارو بقوك غني ولا كوشون شون كني يبقونا الله يسير أسا ko waɗannan manyan jigajigan shehunan ba wai na yanzu ba ba jigajigan wanda suka kafa abin ko shi zai bugu Allah sai na sa shi bugu kuma in kai saka bugu ina nan yanzu kuma baka saurara ba kana ji <laughs> kuma baka saurara ba zan maimaita ma abin da na faɗi kaga dai na tashi kawai kashewa zan yi ko ahmad tijjani almadani kai kira in ka haifu ka gani in shehu tijjani ya haife ka kana cikin dare ka ƙasa kai kira yanzu ka gani ba wai rubutu za ka yi ba ba wai comment za ka yi ba bugo ka ga yadda za mu garke da kai in ma baka je zan maimaita ma duk abin da na ci kuma da kake cewa wai sayyidi wane ne ai jahili ne wala jahili ne wallahi jahili ne ya ce babu abu mun kawo ya ce abu kaza kaza ne mun ce ba haka ba ne mun biya masa karatu haka kuke ba karatu kuke yi ba Allah ya shirye ku in za ka bugo in tsaya in kuma tsayawa za ka yi kana ta rubutu a comment <laughs> sai in wannan sai in kyale ka ina zaune ina zaune kun kuma rubutu za ka yi a comment sai in kyale ka kai ta yi kaga wani ya ce wane mutum ba fa iya za su yi ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam Kanawi. Barka da zuwa Malam Abdulkadir. Na'am. Wanda kokari. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin jazakumullahu khairan. Na ji kana fama da wani dan bid'a wanda wai bai ji tsoron Allah wai gashi kuma an kusa tashi kuma saboda shi ana nan har wa yau ana nan ba zai kira ba to haka suke shi da zage-zage gashi an baka dama ka bugo ga ka ga wuta ga nama ka bugo ko ba haka bane mala a'a comment a iya yi ai na amfanin comment ga wanda kake comment gashi a zaure a gaban ka <laughs> ina amfanin comment kuma comment ya iya yi shi yake da lokaci. wallahi kaga suna ta sa kansu kunya ne wallah ba su sani ne? suna ta sa kansu kunya ne kuma yanzu aka fara tona musu asiri ah, wallah yanzu aka fara eh da ba mu sani ba wannan littafin da aka wannan qur'anin nasu da aka sa ana karantarwa shi ne yake taye musu da hankali kana wannan mutum wanda ya kira ajiya ya kira ya ce wai ba a masa adalci ba a wancan sati fa haka ya yi wala ka bashi lokaci kusa a awa daya fa amma da yake wato mara tsoron Allah ne bai tsoron Allah <laughs> wallahi ya gama ya ce wai ba a adalci ba da Allah a didadin su za a iya ba da wannan daman mala kana da Allah tsakaninka da Allah ka taba kira a program dan ana tarika tijjani ana program ka kira a baka dama kamar 30 minutes ma rabi awa ma ba za ba haka ba wallahi ba za ba baka ba ba gaskiya ne gaskiya ne amma ka duba wannan bawan Allah jiya amma duk da haka wallahi ce wai ba masa adalci ba so biyu kenan yayi da yake jahili ne kuma ya kawo duk maganar da zai kawo bai ma fahimci abin ma sam bai fahimci abin ba abin ma bai da alaka da maudu'in da malami yake tattaunawa duk da haka she malam ya ba shi karatu kyauta kyauta da ba shi karatu wallahi Allah Allah ya shirye ku yadda ka wallahi Allah ya shirye ku eh malal kanawa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku wato karfin biyu da wanda za ku saya da wannan tafiyan da kuke yi wallahi mutane na gane wa kana kanawe Allah ni ya sa wallahi sanadiyan ku ya sa wasu mutane suka fahimci sunna suka fahimci tarikatar tijaniya ashe ba addini bane wallahi tarikatar tijaniya daban musulunci daban wallahi shi ne wanda bai karanta littattafan kuma wanda bai bin ku a cikin abubuwan da kuke a cikin littattafan ku tarika tijaniya daban musulunci daban saboda abubuwan su su hukuncin su yana zuwa wurin shehu tijjani ne kuma addinin musulunci hukuncin na fitowa wurin Allah ne ya zo wurin manzo Allah su abubuwan da suke yi a cikin wato tarikan nan nasu duk in ka tattara su duk gaba daya wallahi na shehu tijjani ne ga kuma na Allah wahadatul wujudi ba to malar kana tun da ka kusa tashi shi kenan insha Allah za a saya nan insha Allah Allah ya saka muku da alheri